ilimi garkwar ɗan adam. Can hakika ba da tangarɗa ba kan marar ilimi abun rainawa himma da ƙwazo ƙoƙayen Masu sauraro assalamu alaikum barkamu da warhaka barkamu da sake saduwa a cikin wani sabon shirin ilimi garkuwar ɗan adam. A cikin shirin namu na yau za ku ji ƙoƙarin da gwamnatin jamhuriyar Nijar ke yi na gina ɗakunan karatu fiye da dubu biyu da ɗari uku a ƙoƙarin da gwamnatin ke yi na inganta ilimi a ƙasar sanin kuwa ne dai mafi yau ƙananan makarantu a ƙasar na amfani ne da azuzuwa na zana labarin da kuma ke da hatsari sakamakon gobara da ke yawan tashi a irin waɗannan makarantu ba dai zan ja ku da nisa ba zan haɗa ku da wakiliyanmu a jamhuriyar Nijar Tamar Abari domin bayyana mana dalla-dalla matakan da gwamnatin jamhuriyar Nijar ɗin ke ɗauka na inganta ilimin Tamar gariki Gwamnatin jamhuriyar Nijar ta ƙudiri aniyar gina ajujuwan karatu guda dubu biyu da ɗari uku da talatin da ɗaya a wannan shekara da ake ciki a ciki za a yi dubu biyu da hamsin da biyar na zamani zamani yayin da za su taimaka a rabu da ajujuwan zana da ke fuskantar gobara. Sannan 276 za a yi su ne da cikakkun kayan aiki irin su siminti, waya, karfe da sauransu. A nan jihar da magaran dai tuni aka kaddamar da fara wannan aiki na gina ajujuwan a jagorancin gwamnan jihar da magaran Malam Lawali Madugu a makarantar Rumbun Laka da ke nan da magaran. Malam Musa Salifu shine babban daraktan ilimi na jihar da magaran. Ya yi bayani lokacin kaddamarwar. To wanga aiki da kuma gani na gina kalsusuwa program na na shugaban kasa bazum Muhammad program na wanda a cikin gidan shi na ganin cewa an sa ɗalibai 'yan makaranta cikin yanayi kyaukyawa ta yadda za su ɗauka su yadda ya kamata to waɗanda ginoni za a yi mun sami kuma umarni zan cewa zan ji da wajen ministarkinmu na education ya ce mu bi sau da kafa mu ga an yi ayyukan nan yadda ya kamata an bi duk dokoki na gine-gine waɗanda aikin gina ya shaida an bi duk waɗannan dokoki an yi aiki na ƙware an yi aiki na ƙware saboda yaranmu su sami wurin ɗauka karatu eh, kyauta kuma wanda za a daɗewa ana aiki cikin waɗannan kalsusuwa sannan su waɗanda kalsusuwa da kun ga za a yi mu zatu tubalin su yau kamin wata uku kamin wata uku shine aka ce delay contractual kungiyar iyayen ɗalibai ta nan jihar da magaran a ta bakin shugabanta Malam Ya'u Mashalele ya ce za a magance musu damuwarsu duk da ma ya yi korafi kan adadin ajujuwan da aka bawa da magaran ɗin. a gaskiya mu babu wani abin da zamu ce sai godiya in an samu haka ta samu alhamdulillah an rage karasusi na sana an rage gobara yara su za su rubu za a rage musu shan iska da ƙura alhamdulillah to an jihar da magaran babba ce ba ma iya samun mu gamsu ba mu san ba kan dalilin da aka yi haka amma dubu biyu da wani abu zandar ta samu ɗari uku mu a ganin mu yi kaɗan ya mu kaɗan mai amma su daga wajen su minister ba mu san bawa menene hujjarsu da suka ragewa zandan suka bata ɗari uku in akwai hujja gamsasshiya alhamdulillah in ku akwai hujja wanda muke gani ya kamata a leƙa adiba adiba yawan da magana shi abin da yasa suka yi haka ai su sun yi sanin dalilin da yasa suka yi haka kuma menene za a ɗauka matakan na zahir tana yiwuwa an akwai ƙohohi a buɗe da tagogi an yi wanda za su buɗe alhamdulillah dama mu abin da muke gudu yara ne kar ai abin da za su matsu su yi concentrate ga ma wuri ɗaya ga zashi ga wani abu amma in an samu ƙofofi da tagogi wanda za su kore zahi alhamdulillahi. a nashi waje gwamnan jihar da magaran malam lawali madugu muhimmancin ilimi a cikin ƙasa ya bayyana shugabannin ƙasa a musamman Eh, akwai ne shi shugaban kasa shugaban jamhuriya suna cikin abin da ya tabbatar da cewa in an ka bunƙasa ilimi to komi a cikin kasa zai bunƙasa ni kuma daga wajena ina cikin wa'anda ko da yaushe mutane da yawa mun tauhirin su ina cewa rashin wuri na ɗaukar karatu mai kyau yana cikin abin da yake kawo kuma kwaɗuwa 'yan eh, makaranta in kuka yi kiyasi yanzu ga shi watan nan cikin na muke a misali yanzu ne wani miliyan kenan ana musu kalaskin na karatu don su fara karatu kuma wannan kalas na kwayar kuɗi kuka lura da mun kai wata na eh, ruwa sun har sabka za ku gani kuma yaran mu suna barin wannan kalas na karatu suna ta gida shi to ga wannan dubara da wannan jan kokari da president da da sauran mambobi na gwamnati suka hiddo a cikin gaugawa na a bada wannan aiki na karasusuwa kuma a yi shi cikin wata uku a ƙarin to jama'a ba karamar godiya ba ce za mu yi a cikin jama'a da magana kuma ba karamar kokari ba ne na tahiyar da ilimi a cikin wannan su ma dai kungiyoyin hararen hula yabawa suka yi da wannan yunkuri na gwamnati cewar sadat iliya dan malam dan kungiyar farar hula ta mpcr a nan jihar da magaram wannan mataki da gwamnati ya dauka na cewa za ya kwasa aiki da wannan ɗakuna na haki wannan abu ne mai kyau saboda kowa ya ga irin yadda ɗakunan haki suke da ba da sakamako a cikin tafiyar tsarin makaranta galibi inda ke da wannan dakunan na haki ba a fara aiki a lokaci ko da yaushe sai an jirayi lokacin da wannan dakuna suka samu kana a zo a shiga a yi aiki kuma shekara bata kare ba ha'ilin wani guri dakunan hakin dabobi sun cinye shi wani guri kuma damana ta zo da gaugawa in ta zo kamar a watan april ko mayu dole ne a tattare wannan dakuna na haki saboda ba su da cikakkiyar kariya ga ɗalibai da ma ma'aikatan da suke aiki a cikinsu To masu sauraro a nan shirin namu na wannan mako zai daga aya a madadin wakiliyarmu Tamar Abari da kuma jami'ar da ta bada umarnin shirin Julie ladies Gresham naku baban ya burin ke cewa a huta lafiya sai wani mako. Can hakika ba da tangarda ba kanji marar ilimi abun rainawa himma da ƙwazo ƙoƙarin musulunku, jama'a kiranmu nake bisa dagewa bisa tattalin neman sani kowanne